أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ۖ وقال الكافرون na هذا لساحر مبين Shin abin mamaki ne ga mutane don mun saukar da wahayi ga wani mutum irin su muna sa da ya musu gargaɗi daga azabar Allah, ka yi wa mumine bushara ya kai wannan manzo da cewa suna da matsayi mai girma saboda abin da suka gabatar na aikin kwarai a wajen Ubangijinsu maɗaukakin sarki. Kafirai suka ce, wannan mutumin da ya zo da waɗannan ayoyin lalle mai sihiri ne bayyananne.